A cikin shirin za ku ji yadda wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawarar sulhu da 'yan Boko Haram. Wannan shawara ta yi daidai saboda in ka la'akari da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana da masaniya kuma ta san ta shiga irin wayannan fitini-fitinu ko ta ina a duniya. Za kuma ku ji sabon tsarin biyan kuɗin lantarki da za a fara amfani da shi a Najeriya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan halin da tattalin arziki ya shiga yayin annobar coronavirus. Daga bisani za ku ji labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a amurka da daren jiya laraba mataimakin shugaban kasar mike pence ya shaida wa 'yan kasar cewa ba ku da tsaro karkashin jagorancin joe biden ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar democrat mai ra'ayi irin na masu bukatar rage kudaden 'yan sanda Joe Biden ya ce tsarin Amurka kansa na nuna wariyar launin fata ne a cewar Mike Pence lokacin da yake jawabinsa a babban taron jam'iyyar Republican a dare na uku. Ya kara da cewar Biden ya ce 'yan sandan Amurka na nuna wa tsiraru bambanci a fakaice. Kuma aka tambaye shi ko zai goyi bayan rage kudaden 'yan sanda sai ya ce lallai ba shakka zai yi. Pence ya amince da tsayawa takara tare da Donald Trump karo na biyu a zaben da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamba. Wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar yin afuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata hamsin da ɗaya a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Ɗan ƙasar Australian Brenton Tarrant bai yi magana a lokacin da alkalin wata kotu cameron manda ya gabatar da hukunci a yau ba bayan kwashe kwanaki hudu ana shari'ar wannan shine karan farko da aka taba zartar da hukuncin kisa ba tare da yiwuwar gafara ba a kasar ta new zealand alkali manda ya misalta aika-aikar da tarrant ya yi a matsayin abin da ya saba wa hankali ya kuma kira matashin mai shekaru 29 mai tsananin son kai ya kara da cewar baka nuna tausayi ga waɗanda ka cuta cutar ko miskala zarratin. Ma'aikatar Shari'ar Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin. An dai harbi Jacob Black ne a ranar Lahadi wanda ya sanadiyar barin shi da rabin jikinsa baya aiki inda ya samu rauni a cikin jikinsa. ma'aikatar shari'ar ta tabbatar da cewar hukumomin binciken manyan laifuffuka ta fbi tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na jihar wisconsin za su gudanar da binciken a cewar rahoton an kira ofishin 'yan sanda na garin kenosha don kawo agaji bayan wata mata ta kira tana cewa saurayinta ya zo alhalin kuma an hana shi zuwa wurinta a daidai lokacin da aka shirya gudanar da wasanni na ƙasa na ƙwallon kwando basketball a turance na kungiyar milwaukee 'yan wasan sun ki aminta da buga wasa da zumar jawo hankalin mahukunta da jami'an tsaro kan bukatar ɗaukar matakai akan cin zarafin baƙaƙen fata da ake yi a amurka wannan matakin ya samu karbuwa na kin shiga gasar a duk faɗin ƙasar haka zalika an shirya wani babban wasa na ƙungiyar ta nba wanda aka dakatar da shi duk ƙungiyoyin na maza da mata haka da 'yan ƙwallon kafa duk sun shiga cikin wannan fafutukar inda suke nuna rashin adalcin da ake ke yi wa 'yan wasa. Haka ita ma 'yar wasar tennis Naomi Osaka ta tabbatar da cewar ba za ta buga wasanta ba wanda za a yi a yau Alhamis na zagayen kusa da ƙarshe. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu shiga taskar rahotannin namu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ta gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati da ke Abuja, inda ta ba shi shawarar yin sulhu da 'yan Boko Haram domin gaggauta kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da shekaru goma ana tafkawa. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya da ke abuja karkashin jagorancin mr edward calon sun gana da shugaban muhammadu buhari inda suka ba da shawarar cewa lokaci ya yi da gwamnatin ta yi nazari da tunanin yin sulhu da 'yan kungiyar boko haram da sauran 'yan ta'adda waɗanda ke hana zaman lafiya a cikin najeriya wannan bayani na edward calon wanda ya jagoranci tawagar 'yan majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a abuja da waɗansu sassa na afirka ta yamma sun nuna muhimmancin yin wannan sulhu abu ne idan aka yi la'akari da irin wahalolin da ake fuskanta na magana 'yan gudun hijira da kuma kasa ci ciye a yakin da aka yi shekara sama da goma ana tafkawa a yankin arewa maso gabacin najeriya kafin ya fantsama ya isa arewa maso yammacin najeriya da tsakiyar ta na yi fira da tsohon ministan watsa labarai a najeriya alhaji ibrahim da su na kande domin in ji ko wannan shawara za ta iya tasiri ganin irin lalurorin da kasar najeriya ke fuskanta da kuma matsayin da shugaba shugaba buhari ya nuna cewa yana da imanin sojojin kasar za su gamawa da wannan yaƙi inda yake cewa wannan shawara ta yi daidai saboda in ka la'akari da cewa majalisar ɗinkin duniya tana da masaniya kuma ta san ta shiga irin wayannan fitinu-fitinu ko ta ina a duniya inda ta sa baki wajen sulhunta irin wayannan fitinu-fitinu. Gani shugaba Buhari yake da jajircewa akan cewa sojojinsa ƙwararru ne sun share a wurare daban-daban na duniya. Kana ganin za a ba bori kaya hau tun da ya sha faɗa cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram kamar rubabbun sojoji sojoji ne 'yan ta'adda da ba za a haɗar da ƙwararrun soji na najeriya ba a to ai wannan maganganun ya faffaɗe su miwa ya faɗe su a cikin wani yanayi ne daban ko na fushi amma har lokaci ma shi kan shugaban kasa ya faɗi cewa ga rana kaza za a murkushe wayannan yan boko haram din amma Allah bai yi ba saboda haka in an kasa dole a wasu dabaru malam zahar Zaharuddin a matsayin ka wanda ke sharhi akan al'amuran tsaro a cikin kasa kana ganin ba kasawa ba ce mahukuntan Najeriya za su ga sun yi idan suka ce su yi sulhu da yan kungiyar boko gaskiya ne zai iya yiwuwa sojan najeriya idan ka ɗauki lissafin makamansu da yawansu sun fi karfin yan boko haram to amma ba irin yakin da aka koya musu su yi bane na ta'addanci ake yi yanzu akwai sulhu iri biyu akwai sulhu da ake yi a waje kowa yana gani akwai kuma sulhu na ƙarƙashin ƙasa da ake yi wanda dukkanin irin wannan sulhun ya danganta ga yanayin da aka samu kai a ciki amma a yanzu idan najeriya ta ce za ta yi sulhu da yan ƙungiyar boko haram sai aga kamar kima shugaban ƙasa ta najeriya ya yi ƙasa an kashe makudan kuɗaɗe an halaka dubban mutane da sunan wannan yakin amma ba a tashin sulhun ba sai yanzu ai kasashen duniya manya-manya irin su america su ingila su faransi a tarihi sun yi sulhace-sulhace irin wannan domin tsaye da fitina kuma ba wani abin kunya ba ne don najeriya ko shugaba buhari a matsayinsa na tsohon general ya yadda an yi wannan sulhun umar faruk musa amurka a abuja najeriya to madalla An samu sabon tsarin biyan kuɗin wutan lantarki a Najeriya wanda za fara amfani da shi ta hanyar zubawa a asusun bankuna maimakon bi ta hannun kamfanonin da ke dillancin wutar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana da ƙarin bayani. Babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sabon tsarin da ya umarci bankuna su buɗe wa dillalan wutar lantarki asusu na musamman inda mutane za su rika biyan kuɗin wutarsu. wannan na daga cikin yarjejeniyar samun lamunin dala miliyan 750 da aka ware wa sashen inganta lantarki ga najeriya cikin lamunin dala biliyan ɗaya da rabi da bankin duniya zai ba wa ƙasar ta afirka ta yamma mai kimanin mutum miliyan 200 tuni shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa kwamitin da zai yi bitar farashin wutar lantarkin da aka tsara fara aikinsa a farkon watan gobe Ministan lantarki Salim Mamman ya ce gwamnatin ta ɗau dukkan matakan tabbatar da ingancin samar da wutar ta hanyar kamfanonin dillancin da ake kira Discos. Saboda na gaya wa mutane cewa akwai wuta, isasshe ɗan daidai wanda zamu ba wa dai Najeriya a yanzu ba mu ce gaba ba. Ta samu wadatacce to amma masu raba wuta sun ƙi karɓan wutan. wato su waɗannan kamfanonin 'yan kasuwa da suke sayarwa mutane kai tsaye kin eh suɗi suɗin sun ƙi karɓar wutan to yanzu kaga muna muna muna kunnu wutan nan kamar ƙarfin wutan nan gujin dubu goma sha uku za mu iya kunno ta kamar dubu goma sha uku su masu ɗauka a waya za su iya ɗauka su ma kamar dubu takwas to masu karɓa su a duk abin da ake nan karɓan wutan da suke duk karfin karɓan wutan baya wuce dubu uku zuwa dubu hudu yanzu ko wajen megawatt kusan dubu takwas kenan da ba amfani da ta najeriya ma biya ka biya da haka ya danganta ai ya danga ai a ce maka gashi nan za mu iya kunno dubu goma sha uku amma abin da yanzu ake karba a biya dubu uku masu raba wuta suke karba a cikin dubu uku nan masu biya kudin dubu uku ba sa iya biya sai su biya kuɗin dubu ɗaya da rabi minista wannan laifin masu sayarwa ne ko jama'a masu saya a gidajensu duka biyu laifin masu kagare ba za ka ce laifin masu laifin kowa na da nashi laifin to amma yawanci laifin ai ga masu sayarwa ne wani kalubalen wutar lantarkin shine biyan kuɗin wuta ba tare da wutar ba ko ko ba tare da mita ba ko kuma yadda wasu mutane ke bi ta barauniyar hanya suna satar wutar ko ma dai me za a ce jama'a kan ɗora hukumomi alhakin rashin tsayuwar wutar da gaza karɓar kuɗin wutar ta hanyar da ta dace. Bangaren su 'yan kasuwa da suka zuba hannun jari su ci gaba da investin kuɗin su na wajen sabunta abubuwan da ake amfani da su da gyaggyara wanda suka lalace sannan su kuma mutane a bangaren su ya zamana san cewa ita wannan wutar lantarki ba fa kyauta bane ba. Yanzu a tuna ministan wuta Sale Mamman ya ce an daɗe ana roman baka kan batun samar da wuta daga tsaunin Mambila tun ma zamanin gwamnatin soja ta Yakubu Gawa da sima da aka naɗa shi minista ne ya samar da filin da za a yi aikin hakikan ya ka fara biyan waɗannan kuɗaɗen ta bankuna masana tattalin arziki na nuna wannan ma wata hanya ce da bankuna za su ke samun riba ta hanyar karɓar kuɗaɗen wuta daga hannun jama'a nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya yanzu kuma ga ibrahim abdulaziz da rahoton sanin musamman kan yanayin da tattalin arziki ya shiga yayin annobar coronavirus. Baya ga batun lafiya yanzu haka wata matsalar da annobar cutar corona ta jawo a Najeriya ita ce ta matsanancin halin rayuwa yayin da a bangare guda kayakin mara rayuwa musamman ma hatsi ke kara tashin goron zabe kamar yadda jama'a ke kokawa. Sunana Abdulaziz Jauro. To a hakika ni ban taba ma shiga matsala a rayuwa irin ta yanzu ba. Duk wani bangare na rayuwa a cakuɗe yake gaba ɗaya komai a matsayi yake. Yanzu ka duba bangaren abinci da mutum zai sa a bakin salati ma. Tsada yanin ninka da. har ma kamar sau biyar haka nan mudun shinkafa a da muna saya a kan naira ɗari uku da wani abu zuwa ɗari hudu ne tsadan yanzu ɗari takwas ake sayar da mudun shinkafa ka duba tafiya ka shiga mota daga jiha zuwa jiha misali taraba zuwa adamawa da ana biya naira ɗari takwas yawanci ko eh, eh, dubu ɗaya yanzu kuma sai ka biya kuɗi naira dubu biyu har da wani abu ka duba duk wani bangare na rayuwa abun gaba daya matsayi tallafin da ake yi in dai bangaren gwamnati ne ana ba wanda aka sani ne mai uwa a gindin murhu shi ke samu Kawo yanzu dubban miliyan naira ne ma dai gwamnatin tarayya da kuma na jihohi ke ma ikirarin cewa sun kashe wajen tallafa masu karamin karfi da zimma rage raɗin wahalar rayuwa da ake fama da shi sakamakon wannan annoba ta cutar corona mai lagabin covid-19 to ya ko anya talakawa na samun wannan tallafi kuwa dole na yi tagumi eh, saboda yadda halin da ake ciki a yanzu ga covid-19 ga covid yunwa duka ya haɗu saboda kamar yadda na bar gida yanzu haka yara suke bukatan cin abinci cin abincin rana babu na dare ana magana ma babu amma hukumomi suna cewa suna kai tallafi an kai tallafi da rage wani radadi ko bai ishe ko kuma abu ne ya yawa a rediyo kan mun ji an kai tallafi gaskiya amma bai iso hannunmu ba mu talakawa sai dai mu gana wucewa da manyan motoci a ce mana ai wannan tallafi ne to mu jira ba za mu ji kwankwasa kofa ma ba za mu ji ba sai dai a rediyo mu ta ci ana cewa an raba wa wancan ministar kuɗi ko ministar tallafi ce ko wace ce tana ta magana ta ba da kuɗi ta ciyar da 'yan makaranta kuma makaranta a rufe kuma sai ce ta ciyar da 'yan makaranta shine abu yake cimin rai kullum to ku ya rayuwa take yanzu ba za mu dai ce wani abu ba sai dai mu gode wa ubangiji tun da ya halicce mu ba za mu ce ya manta da mu ba duk dai wannan jarabawa ce ya ɗaura mana da ya haɗa mu da irin wannan shugabancin gaskiya annobar dai ta ma don kofar da harkokin kasuwanci da dama inda ko wasu 'yan kasuwa ma suka zama abin tausayi a cewar shugaban kungiyar 'yan kasuwa na john arewa goma sha tara alhaji ibrahim muhammad 86 aika mata bukata bane ta gwamnatin wata ba ku kunkusa ba. To, kunkusa wanda muka yi shi ne muna ta kira kira media kuma da kun gani. Bakiwar chairman namu eh, na kasa ne kuma da chairman na abu da chapta ba irin kira kiraye-kiraye da ba su yi wa a duba a ga yadda yadda ya kaso su ke ciki amma har yanzu ba wani abu. kuma har yanzu kasuwannin wasu a abu da cikin gari abu da har yanzu kasuwanni ba a buɗe su gaba ɗaya sai dai a ce rana kaza da kaza a buɗe rana kaza da kaza kuma a rufe sauran ne a buɗe amma ba a buɗe yan ainihin traders. to sai dai kuma yadda matalaka ke kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka soma neman hanyar tallafawa domin a rage irin raɗin da ake ji a yanzu. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan majalisar dokin jihar Taraba ne ya ce shi fa a mazaɓarsa ta guroje aiko tuni ya bada nashi tallafin. Yanzu musamman zamanin corona nan mutane al'umma sun shiga cikin raɗaɗin talauci talauci na ina na hawan da ba a saba ganin irin shi ba hmm. wani da wanda kasan ya fi ƙarfin abin da zai ci har yana ciyarwa hmm. yanzu shi karan shi ma ya zama abin da zai ci wahala ne hmm. to cikin ikon allah mun yi tanadi muna shirye-shirye don mu ga yanda za mu yi mu fitar da mutane daga irin wannan kangi to a mazaɓana muna da ƙauyuka da yawa muna da wurare da yawa wanda ko ka ba mutane zai taimaka musu ko mi to alhamdulillahi mun samu mun sayi babura wato mashin guda 60 muka wa al'umma wasu su samu su yi shefene da shi su yi a caɓa wato su ɗauki mutum daga wani wuri zuwa wani wuri wasu su samu abin da za su je gona da shi wasu su samu abin da za su je kiwon dabbobinsu da shi a dazuzzuka zai taimaka matuƙa gaya wasu su samu abin da zai taimake su su je wuraren aikin su na kasuwa to bayan wannan mun sayi a injunan markaɗe mun raba wa mata musamman galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne a cikin gidaje su tallafawa mazajensu su tallafawa ƴaƴansu da dai sauran al'umma da yake kewaye da su so mun sayi injunan ɗin guda hamsin da hudu mun sayi kekunan ɗinki guda hamsin da hudu duka mun ba ma al'umma wannan duk ya dan tallafa musu ya dan rage musu radadin talaushi da wahala mutum dai akalla kusa mutum ɗari da tamanin suka samu wannan tallafi game da wannan batu gwamnatocin jihohi kamar ce suna sane da halin da ake ciki kuma suna ɗauka matakin da ya kamata honorable abubakar bawa da ke zama hadimin gwamnan jihar taraba ta fuskacin harkokin siyasa ya ko bayyana irin matakan da suka dauka a jihar. Akwai wani mataki da gwamnatin jiha ta dauka ganin kan cewa an rage ɗan radadin da ake fama da shi? To, gwamnatin jiya dai wallahi kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa kan wannan covid-19 dinnan sosai domin idan ka duba kai ko da jiya ma kusan da mangariba. ba yana fama zai je specialist ya duba wasu mashinan da aka yi ordering domin wannan eh, covid-19 din ya sa dai hankali sosai akai yi kuma tunda mutane suna bin doka na ga an samu sauki a taraba sosai ya zuwa yanzu tuni wannan annoba ta sa wasu sauya tunanin waɗanda ya kamata a zaɓa ba wai zaɓen tumin dare ba. Allah shiga fata barkanmu da waraka. Barka dai. Soya suna. Suna na Ali Muhammad. Mutum bai fita bai taɓa zaɓe ba ba a san shi ba da ya je wani wuri ya ɗan samu ɗan canji kawai sai zo ya tabbala mu da posta ya ce mu zaɓe shi. Kuna gani akwai darasin da ya kamata shi talaka ɗauka. Abun da ya kamata talaka su yi watsi da su. kada ma ku sake kuskuren cewa zai zo muku da ce ku zaɓe ni ku sake zaɓen shi idan har kuka zaɓi mutum bai muku ba yanzu ya sake dawowa ya ce mu zaɓe shi ba za mu zaɓe shi ba shine darasi da za mu ɗauka mun zaɓe ka domin ka wakilce mu ka tallafa mana amma babu ɗaukan eh, yaran talaka aiki babu tallafa ba yaran talaka babu komai ba za mu zaɓe su ba saboda ba su ba mu tallafin covid-19 ba ko ba su yi aikin da muka tura su su yi ba yau dan majalisa ko eh, na wakilai ko na tarayya ko na jihohi yana samun daman daukan aiki babban wanda zai fara bugawa shine abokinsa daga wake wata jiha kawo yanzu rayuka da dama ne masu kasalwanta a najeriya sakamakon wannan cuta ta corona yayin da kuma fatan talka shine allah ka karshen wannan annoba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim abdulaziz da rahotonsa na musamman yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Walle walle, wana ta ɗauke kama. zan ba walle walle wana ta ɗauke kama karya karya eh, magana eh, na da bayani ya al'umma kuɗin saurara batun da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauke kama karya. Eh, magana eh, Idan mu yau magana gobe ba mu ne ba. Daina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana

da zaluncewa. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya. Yau ne magana gobe ba mu ne ba. Batun mamagunci bai yi kama da jagora ba. Dan ya samu ba za ya tausa al'umma.

kaucewa haka haka walle walle mana ta dauki kama karya karya mu ne magana gobe ba mu ba shugaba ma mugunci wannan ba ya sarra shigon kaura ne ka ce mugu ne bakin azalibi sauna ne zama amince azalibi a jago walle walle yanzu sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a amurka a daren jiya laraba mataimakin shugaban amurka mike pence ya shaida wa 'yan kasar cewar ba ku da tsaro karkashin jagorancin Joe Biden ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu bukatar a rage kudaden 'yan sanda a karon farko bayan watanni biyar da rufewa. Wata kotu a kasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar abuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata hamsin da ɗaya a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. ma'aikatar shari'a ta amurka a jiya laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin kenosha a jihar wisconsin to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin Ni Madina Dahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.